zuwan watan azumin Ramadana mai albarka. Ƙarin neman lada da hanyoyin taimakon jama'a musamman ma marasa ƙarfi domin fatan ya hau kan mizani wanda hakan babban abin farin ciki ne sasanta alaƙa da ƙara danƙon zumunci kyautata halayya Duka abu ne da muke ƙara ƙaimi a cikin watan azumin ramadan ku kasance tare da ni fauziya dauda a wannan lokacin inda zan rika kawo muku tanadi na musamman a wannan wata yadda ya kamata mace ta yi tattalin gida ta tsara lokacinta da ma girke-girke masu ƙayatarwa da kuma ibadu da za su haskaka rayuwar mata a cikin wannan wata mai alfarma. a wannan shirin na yau na wannan lokaci ne in ba ku za mu tattauna ne akan yadda mata suke shirye-shiryen watan azumin ramadana da kuma yadda ya kamata mace ta tsara lokacinta kuma ina tare da rikayya basha a wannan lokacin a cikin shirin rikayya barka da shigowa barka dai fauziya to a al'ada na kin san cewa idan azumin watan ramadana ya kama mace takan samu ƙarin hidimomi a gidanta musamman a ce lokaci ya canza tsarinki ya canza yanayin yadda ake tafiyar da abubuwa a gida sun canza mm. dole ya kamata a ce tsare-tsaren ki su canza saboda watan azumin ramadana na zuwa da sauye-sauye daban-daban to um, a ganin ki ya ya kamata a ce mace ta tsara lokacinta wanda zai ba ta damar ta gudanar da ibadanta to ni dai a matsayina na mace abu na farko da ya kamata a ce mace ta yi shine kamar yadda kika faɗa ki zauna ne ki tsara abu na farko da zaki zauna shine shin dame dame mai gidana yake so sannan kuma mutane ne yake zuwa buɗe baki suke zuwa buɗe baki gidana a'a kin san akwai gidan da zaki ga daga ke sai mijinki yadda kika saba yin girkin ki na gida kin riga kin san adadin yawan abin da zaki girka to haka kazalika na azumi kawai bambancin na azumi da na wanda ba azumi ba shine kin san akwai variety varieties din abinci kala-kala da eh, zaki zaki yi kunu zaki yi kosai zaki yi alala zaki yi ga nan dai cikin fere-fere ma dai su wane ne duka dai su tarkacen nan duk zaki yi eh. su to ni abu na farko da ya kamata ki shine ki zauna ki tsara timetable ɗinki ga wanda suke da ƙarfi kenan ga wanda suke da iko da wanda Allah ya ba su dama da za su iya yin wannan saboda wani ma bayi da abin da zai cin bale ce zai yi timetable daga yau daga uh, uh, yake da suna daga yau da aka fara azumi zuwa kwana goma ko ko sati daya ga timetable din abin da zan dafa na biyu bayan kin zauna kin tsara abincin nan da zaki yi ki san time din da ya kamata ki fara shiga kicin saboda yana da matukar mahimmanci in kika riga kika tsara akwai wanda zaki ga tun karfe biyu ta riga ta shiga kicin kin shiga kicin karfe biyu duk in da karfe biyar ko karfe kafin magariba dai sai ga ta gama komai cikin kwanciyar hankali saboda tana da lokuta wasu zaki ga matan ma har a sha ruwa fa mace tana saboda bata zauna ta tsara bane ai amfanin ka zauna ka tsaran kenan kin riga kin san awa nawa zaki a kitchen saboda me kullum kike shiga kicin so a matsayin ki na mace kin riga kin san a'a minti biyar ko minti goma ko minti ashirin yake zan iya yin tuwo da miya to amma kin san riƙayya wasu sai su ce da zarar an ce watan azumin ramadana ya tsaya shi eh. ke nan mace ba abin da take tunani shine ta dafa wancan shine ai ai ta sauke wancan tukunya ta dora ai karki ce na katse ki karki ce mm. na katse ki abin da ya yasa kenan na ce miki ta san lokaci saboda in ta san lokacin ta san wannan lokacin iya na shiga kicin ne duk abin da za kawo mata bayan wannan in ba na kicin ba ba za ta yi shi ba kin ga in dai a matsayin ki na mace kin san akwai um, responsibilities ɗin buɗe bakin mutane sosai a kanki wata har mutane goma wata ma har ishirin to ai baki ke kaɗai zaki ba kina da wanda za su sa miki hannu ku yi tare to kin riga kin san lokacin da zaki yi sai ki dawo kuma asalin abin da ya kawo mu watan shine ibada abin da wasu daga cikin mata da dama suke mantawa kenan fauziya in muka tashi za ga wata ta ce na riga na yi buɗe bakin nan jiki na ya mutu ba zan iya yin komai ba sai ki ga wata ma har sallan isha ma sai can ana dab da yin yin sauro tukuna za ta ce a ah, sai ki ga ta manta fa ita ba ta yi sallan isha ba sai bi da gajiya wasu za ki ga ba za ki ga ta ba sai bi da gajiya wata kuma za ki ga ta riga ta saba jiki ya saba wanda kuma bai kamata matsayin mu na musulmai muna yin hakan ba in kika daga kika san lokacin shiga kicin ɗinki da lokacin da ya kamata kin gama da kicin kin huta kin ga za yi sallan magariba da ke za yi isha da ke za yi asham da ke kin ga zuwa lokacin da aka yi ashin kuma duk menene kike ciki sake kwanta ki huta daga daga daga daga alal misali a ce daga karfe tara ko a ce ma daga karfe goma ki samu ki bacci ki huta kuma menene shi ma mai gida ya daga miki kafa akwai wanda zaki ga abin da yasa na ce shi ma mai gida ya daga miki kafa akwai wanda zaki ga zuwa karfe goma da ya kamata a kwanta a yi bacci a lokacin ne zai ce zai sha shayi a lokacin ne zai ɗauko wani aiki a lokacin ne zai ce a ah, ai kaza kin gane to a matsayinka na mai gida ka riga ka san ta yi ni cikin kicin sai ka ɗaga mata kafa ta kwanta ta huta amma ina ganin riƙaye kamar ya ce shi mai gida ya ce zai sha shayi kaman ba laifi ba ne to ya je hada mana fauziya a watakila sai dai ya gaya mata cewa ko kuma ya nuna mata ya nausar ita cewa shi eh. mai shan shayi ne watakila a ai ba ma sai ya nusar da ita ba ko kuma idan ta fahimci cewa shi mai san shan shayi ne kamar Eh. daga karfe goma dare abin da ya kamata ta yi sai ta tanadi abubuwan shayin ta ke fauziya wallahi wani sabida kawai ya ga baya son ya ga kin zauna ya dago ya ga kin zauna kin huta wani ya fi son ya ga kina nan kina can kina nan kina can abin yana burge shi amma suna cewa idan kika je kicin kika dawo ladan eh, umara eh <laughs> in kika manta gishiri kika dawo umara to ubangiji Allah dai ya ci gaba da bamu ladan umaran <laughs> kin riga kin san cewa karfe goma na gama da komai na kwanta na huta duk inda karfe uku ya yi in har za ki kwanta daga karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku awa biyar mm. kin riga kin samu kin huta sai ki miƙe a lokacin kuma sai ki ɗauki lokacin ki ki ba ma ubangijinki a'a sallar lafila za ki yi karatun kur'ani za ki yi askar za ki yi duk wasu abubuwa wanda a matsayinki na mace musulma da ya kamata ta yi na ibada ta kusanci kanta da ubangijinta sai ki tashi ki a wannan lokacin dan wata ma za ki ga iya wannan lokacin ne za ta iya yin karatun kur'ani a iya wannan lokacin ne za ta iya yin nafilfilun dare ba wai sai kin tashi kin yi tun daga karfe uku har lokacin sahur wato karfe biyar ba a'a ko minti talatin ko awa ɗaya kika ɗauka kika ware mm. wannan awa ɗayan ni tun daga farkon azumi har a gama azumi awa ɗayan nan ma'ana daga karfe uku nan zuwa karfe hudu nan to in sha Allahu zan yi karatun Kur'ani ko da hizu ɗaya ne zan yi azkar ko da ɗan shafi hudu ne sannan kuma zan yi nafila ko da raka'a biyu ne ko ba komai da fatan dai Allah ya amshi ibada to kinga ko ba komai dai ba a baki a baya ba in kika ɗauki wannan karfe ukun zuwa karfe hudu mm. kika yi wannan askar din to akwai kamar yadda kika faɗa akwai wanda zaki ga shi zai ce shi ina ai tuwo ne wani ma safara zai zai ce miki zai ci a wannan lokacin duk aikin lada ne amma kuma a rika yi ana ɗagawa mata kafa in ka ci tuwon yau gobe sai ka ce mata ki kwanta ki huta zan sha shayi to amma saboda mu taimaki juna amma wani shayi baya ɗaukan sa ila sai ya ci abinci mai nauyi ne zai bashi karfin gwiwa saboda ya samu ya kai eh, fauziya salamu alaikum wa alaikum yawa kina ji mm. in kika yi aikin buɗe bakin ki kika gama akwai wanda za ki ga in suka riga suka san mazan su suna cin abinci mai nauyi mm. za ki yi tuwanki bayan kin gama komai a cikin lokacin da kike awa biyar nan a kicin za ki iya yin miya ki yi miyan nan ki ajiye lokacin da kika gama komai naki sai ki tuwo wani zai ce miki shi bai san tuwon da ya riga ya sanyi ko ya kwana a lokacin da kika idar da sallan nafilan ki karfe hudun nan sai ki sa ruwa tuwo dai ni da ke mun san tuwo baya daukan lokaci abin da zai sa ki dauki lokaci shine miya kuma kin riga ki miyan ki kin aji to kin yi miyan ki kin ajiye kina idar da sallan nafilan nan in shi mai son cin tuwo ne sai ki yi mai tuwon daga nan kuma a matsayin ki na mace akwai yara akwai yara da za su je makaranta akwai yara da ba sa azumi abin da nake son ki gane a nan shine in kika tashi karfe uku nan fa ba ki ba bacci har sai yara sun tafi makaranta in kina da yaran da za su tafi makaranta kenan in ba ki da shi sai ki kwanta ki huta in kuma kina da shin sun mallaki hankalin kansu da za su ma kansu komai shi kenan karfe 8 din nan fa za ta shirya ta tafi akwai masu tafiya aiki za ta shirya ta tafi aiki akwai wanda ba ta tafiya aiki in ba kya zuwa aiki ba kya sana'a ba kya komai to albishirinki kar ki bari wannan lokacin kuma ya tafi miki a banza lokaci ne da ya kamata ki huta karfe takwas zuwa karfe 10 nan awa biyu ne wallahi za ki dan kwantawa ga wanda ma take shayarwa da yaron ya rufe ido yar uwa ko me kike yi sake shi ke ma ki kwanta saboda wasu yaran za ki ga su fitanannu ne in ba bacci suka yi ba ba za ki samu hutu ba to ke ma sai ki kwanta zuwa karfe goma nan kuma za ki ga akwai masu tafiya tafsir ko da na awa biyu ne ki yi kokari ko da ba kullum ba a dai sati a ce kin tafi tafsir ko da so uku ne mm. wani abin sai kin je ko da kin san ba kowace mace take na samun daman zuwa tafsir din ba ko eh. da kina dan aiki ne ma nake ganin zaki iya dan kunna dan tafsir din ki kina aiki kina ji sosai kina karuwa to irin hakan kin ga kin tafi tafsir duk inda sha biyu yayi wani ma zaki ga saboda an riga an san mata yanayin aiki zaki ga duk inda sha biyu yayi kafin a zuhur an tashi a tafsir in ba dun mu mata da Allah ya sa mun riga mun saba ba a lokacin da kike shiga kicin din nan ba lokacin da azumi ke dukan mutum kaman wannan lokacin amma kuma haka zaki taka eh. mace mai aiki ce mai kasuwanci ce wadda take cikin gida ne eh. gaba ɗaya hankalinta kuma ya tattara ya koma kicin saboda ta samu ta samar da abun buɗe baki sosai haka ne mm. to kin gani dai ina ga iya dan abin da zan dan iya faɗa kenan saboda akwai maganganu da yawa mm, amma kuma daga inda aka tsaya eh, gaskiya a iya um, duka ni dai a yanda nake ganin yadda mace za ta sauƙaƙa wa kanta aiki ta samu lokacin da za ta gudanar da ibada gaskiya eh mun ji yadda kika tawo da shi tsari daki daki daki mm. daki daki duk da dai lokacin a matsayi yake an san cewa lokacin watan azumin ramadana akwai like za ki rage yawan baccin da kike yi saboda gabatar da ibada wata ne ba na bacci ba sosai so ni sai nake ganin akwai wata 'yan dabara da idan mace ta yi zai sauƙaƙa mata ayyukanta sosai sosai mm. wannan dabara ba kowace bace sai dabarar meal prep za ki rarrage wasu ayyukanki musamman idan Allah ya hore wa mai gidanki ya kawo miki cefane mm. kafin lokaci za ki ga wasu suna cefanen ramadan ɗinsu kafin ranar ramadan ko da kuwa za ki ga ba yi da wadata amma dai ɗan geran nan dan waken nan dan mm. kayan dai masarufi akan same shi to dabarar da za ki a matsayinki ta mace da za ki sauƙaƙa wa kanki aiki saboda hutun yana da matuƙar muhimmanci sai nake ganin alal ga misali idan aka kawo miki wake eh. Eh. ba kullum kullum ne zaki ce zaki ɗiba wake in zaki alala zaki wanke ba mm. ba kullum kullum ba ne idan kuna da wadatar freezer da mm. kuma wutar lantarki zaki iya wanke wakenki in kika wanke wakenki ki nika wakenki na kwana uku mm. kwana biyu ki sa shi a freezer duk sanda kika ɗauko kika ɗan ɗiba kika saka sauran gobe ba sai kin wanke wake an kai miki markaɗe ba kin gane ya ƙara takaice miki lokacin sosai yanzu ana yin eh, garin wake akwai garin wake sosai ana yin garin wake kawai ki saka ruwa ki kwaba kosan ki eh, ko ki kwaba alalanki zai tashi dan garin kunun nan kin yi mm. kin tanaji alal misali in tuwon shinkafa zaki in ba shinkafar gwamnati ba ce mm. kin wanke shinkafa ki kin rege kin busar mm. ya bushe kin hade a duk sanda eh, kika tashi ne ba kawai zaki ki jika shi kenan ki jika kawai ki watsa abin ki a tukunya ba a lokacin da zaki fara wanki ki fara mm. riga ba kin gane kin wara dan wani lokaci in veggies din ki ne za ki yanka su carrots ɗinki kin wanke su kin wanke su carrots ɗinki su ki ne duk kin tanaje su iyakan abin da za ki tanada shine yan gwangwanayenki yan gwangwanaye ko dan leda din nan yawwa da yan mm. ledojinki ki silin ki. ki saka su a cikin fridge mm. kin gane in kayan miyan ki ne ba kullun ne ya kamata a ce in kina da wadatar kina da kayan miya da zai ɗibe ki kwanaki hmm. ba kullun ne zaki tashi ki blending kayan miya ko ki aika kayan miya a kai miki markaɗe ba ko ki tashi ki jajjagen kayan miya hmm. a'a akwai yanda za a yi in kika bincika zaki sarrafa kayan miyan sosai wanda a nan gaba za mu kawo mata yanda za su sarrafa abubuwa daban-daban yanda zai rage musu aikin su hmm. zaki sarrafa kayan miyan ki ki dafa kayan miyan ki in kika dafa kayan miyan ki suka dahu kika nika ruwan jikin shi ya tsotse a jiki hmm. kika zuba a cikin kwalbaki kika rufe yana daukan kwanaki lokaci sosai a cikin fridge yawa a cikin fridge hmm. zai ɗauki lokaci kina amfani kin ga kin rage wa kanki lokacin mm. aiki kayan miyan nan sannan in kika zo girki da shi ya rage miki mintunan da zaki girki saboda mm. already dafaffen kayan miya ne kin gane so kawai diba zaki kina sa shi a cikin mai nan da nan zaki ga kin ta da sanwaki in miyarki zaki jan miyarki in ma mm. jollof rice zaki dandana so akwai dabaru daban-daban na meal prepping da mace za ta yi ta rage wa kanta ayyuka ko ba ga ramadana ba idan kina da wadatar komai za ki iya hmm. yin ajiye shi daki daki daki daki shine zai sa ki kara matse lokacin ki saboda tattalin lokaci musamman a watan ramadana yana da amfani sosai sosai sannan kuma dan karamin lokacin ki kin haɗa komai kin shiga eh sannan kuma akwai wata dabara da hmm. gaskiya ni nake ganin watakila idan mata sun ɗauka zai amfani sosai Eh, wajen tattalin lokacinsu a cikin watan azumin ramada ba komai ba ne face ki dinga ɗaukar abinci masu sauki hmm. abinci masu sauki kuma da abincin da za a iya ci ba wai irin like eh, ki gwamutsa su gaba ɗaya a lokaci guda ba akwai ranaku sai akwai ranaku yau in kin yi kaza da kaza da kaza ina ganin mun cika masu sauraron mu da surutu sai su yi haƙuri <laughs> <laughs> To masu sauraro, to godiya ga dai kirkayya bashi da kika bamu gudunmawa a cikin wannan shirin na wannan lokacin. To na gode Ubangiji Allah ya sa mu yi buɗe baki lafiya. To Allahumma amin. To masu sauraro muna godiya gare ku da kuke jimurin kasancewa da mu a cikin shirin ku ci gaba da kasancewa da shirin in ba ku a wannan kafa inda za mu rika kawo muku abubuwa da dama a wannan lokaci albarkacin watan azumin Ramadana sunana Fauziya Dauda nake cewa mu kasance lafiya.